70s din nan ka ga mutum ne ya sa pantalo babba ya sa wata yar shirt ya tara gashi ya sa doguwar hula yanzu wannan wankan in aka baka kai ba da ka sa ba ya wuce ko bai wuce ba wallahi sai ka samu wannan wankan wata shi ya dauki hankalin mamanka a wancan lokacin ta ce sai babanka wannan pantalon a lokacin baban kan su suke cinyewa a wannan lokacin wataƙila wannan wankan ta gani ta ce sai shi yanzu kai idan an baka kayan da ka ya wuce ko bai wuce ba amma an yi yayinsa ko ba a yi ba shekara talatin da ya wuce baya mota bulbo wani in yanzu za a yi ado da mota bulbo ta wuce ko ba ta wuce misalsalun duk waɗannan misalsalun a duniya ne baka ma mutu ba a duniya ma an bar yayin abun balle kuma ka bar duniya malam haka rayuwar duniya ce yadda kaga waɗannan ababen an wuce su waɗannan kayan da muke sawa generation da za su zo nan gaba in sun gamo da kayan da su ce oh ikon Allah saboda an wuce wannan kayan ce wani akan wancan wankan akan bolbo ya kashe rayuka yanzu gashi abin da ya kashe wani kai din yanzu abin ba a yayinsa abubuwan da da ya ɗauki hankalin wani har ya yi fashi da makami yanzu abin in an kawo kyauta an ba wa mutane ba su so kaga ya yi asarar rayuwarsa ba a je lahira ba a duniya ma yayin abin ya wuce jama'a kuna fahimta wallahi haka duniya take black